madalla rundunar sojin jamhuriyar Nijar ta yi kirarin hallaka 'yan ta'adda sama da hamsin tare da kame makamai da dama a wani farmakin da ta kai maɓuyarsu a wasu ƙauyukan jihar Tilaberi. Sojojin gwamnatin ƙasar ta Nijar sun yi wannan nasarar ce a ƙarƙashin wani farmaki na musamman mai suna Operation Fasa. da suka kaddamar a wani mataki na kalubalantar matakin zafafa hare-hare. Wakilinmu a Yamai Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana da wannan rahoton. A ranar 26 ga watan Janairun da ya gabata ne rundunar sojin ƙasar ta Nijar ta kaddamar da wani farmaki na musamman da ta yi wa suna Operation Fasa. Farmakin da ya tanadi farautar 'yan ta'adda a yankin dama na kogin Isa ko kogin Kwara. Inda a baya-bayan nan daga nan ne 'yan ta'addar suke kitso jerin hare-haren da suka zafafa a yankin wanda har suka fara barazana ga birnin Yamai da kewayensa. Wannan farmaki wanda rundunar sojan ƙasar ta Nijar ta ƙaddamar ta sama da kuma ta ƙasa ta ce ya ba ta damar halaka 'yan ta'adda sama da hamsin a yankin Kolo-Kolo na jihar Talabiri. Ta shikkata da dama daga cikin 'yan ta'addar ta kuma kama wasu daga cikinsu a hannu. Kazalika wannan farmaki ya baiwa sojojin ƙasar ta Nijar damatar watsa ababe masu fashewa kimanin talatin da kama tarin baburra da makamai da harsasai da na'urorin sadarwa na 'yan ta'adda. Da yake tsokaci kan wannan batu, Malam Abdullahi Haruna Maiga shugaban kungiyar fafutukar kare haƙƙin jama'a a jihar Talabiri ya ce lalle sojojin Nijar sun cancanci yabo. Da farin ciki ne mun ji wannan labari. Asko mun san sojawa suna bakin kokarin su kuma suna rage musu karfi sosai amma mun san sai a hankali amma hannun dama ga Isa wajen goruwal wajen teran nan wallahi akwai tashi hankali wallahi zan ce maka jiya ma a komin na mehanna sun kashe wajen mutum takwas sun ta yi da dabbobi minad muna so su kai karshen su can a kafa kwamfani in ba wannan ba bai kare Shi ma dai Malam Bana Ibrahim na kungiyar Front Patriotic pour la Souveraineté ya ce ko da shike cewa sojojin Nijar na kokari a yaki da ta'addancin amma akwai bukatar sake salo a cikin tafiyar. Bayan da an ka samu juyin mulki a Mali da Burkina Faso domin ka ce ya kamata a kwaikwayi wa'ancan kasashen a soma sayan kayan aiki a ba sojojinmu kuma a hidda su daga cikin barikokin su zai su tar da 'yan ta'adda da suke su yaƙe su kaf su ba su dama su zo su kashe muna kwararen hula. Shi ma dai Malam Intanikar Alasan wani ɗan siyasa a Nijar cewa ya yi abin da sojojin ƙasar ta Nijar suka yi abin a yaba ne, amma lokaci ya da ya kamata hukumomin mulkin sojan ƙasar ta Nijar su fara tunanin batun miƙa mulki ga farar hula kamar da suka yi alkawari. Sojojin namu sun yi jan namijin ƙoƙari kuma muna jinjina musu sosai yaƙi da 'yan ta'adda ya zama na wajibi gare su ne saboda saboda shi ne aka ɗauke su aiki kenan yanzu sai nsp sun ɗauki alkawali na cewa za su maido da demokradiyya yau muna cikin wajen watanmu na bakwai shiru kake ji ba su yi program na transition ba kenan wanga abu ya kamata su dibo wajen shi saboda shi ma yana cikin matakai na kawo kwanciyar hankali cikin ƙasarmu rundunar sojin ƙasar ta nijar ta ce yanzu haka tana ci gaba da aiwatar da Operation Farautar Busha a yankin Maradi, Operation Shara a yankin Tawa, inda a nan ma sojojin Nijar ɗin suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda da dama da ma kama tsageru a yanda a yankin Difa suka yi nasarar kama waɗansu motoci roke da kayan abinci da katakayya da karafuna da kera jiragen kwale-kwale da za a kai wa 'yan ta'adda Boko Haram a wannan yanki. sauran jami'an tsaro da suka yi ritaya bakin aiki kashi na biyu domin bayar da tasu gudummawa don samar da tsaro a ƙasar. tun a shekara ta wato tun a shekara ta 2022 ne gwamnati ta gwamnatin da ta gabata ta kaddamar da shirin wanda ta aiwatar da kashin sa na farko lura da yadda ayyukan ta'addanci suka addabi sassan kasar ka misali na dauke da ci gaban labarin shiri ne da ya tanadi dawo da sojojin da suka yi ritaya daga bakin aiki domin taimakawa ƙasa wajen tabbatar da tsare rayuka da kuma dukiyar al'umma kamar da yadda sakataren ma'aikatar tsaron kasar janar sani isa kashe ke cewa l'objectif de cette réserve c'est de soulager les unités manufar wannan tsari na ɗaukar sojojin da suka yi ritaya don dawo da su bakin aiki shine taimakawa waɗanda ke bakin aiki don tunkarar ƙalubalen da ke gabansu ko kuma wasu ayyuka na musamman da tsoffin sojojin ke da kwarewa a kansu mun ɗauki matakin ne lura da cewa rashin kwanciyar hankali da ayyuka sun yi wa sojojin da ke kan aiki yawa. Wannan dai shine karo na biyu da gwamnatin Nijar ke kaddamar da wannan shirin kuma wasu sojoji da jandarmomin da suka yi ritaya amma kuma suka dawo da aniyar komawa bakin daga sun bayyana cewa a shirye suke domin gudanar da wannan aiki a yanzu. Sunana Foli Adam Marcelin tsohon jandarma ne. wannan abun mun yi murna mun yi farin ciki an darajarta mu ne sunana suleiman gagara ake ce mini nan da muke duka mu 'yan ƙasa ne muna jin ciwon ƙasa. ƙaddamar da wannan shirin na zuwa ne daidai lokacin da wasu ƙungiyoyin fararen hula ke yin kira ga mahukuntan ƙasar da su ƙara ɗaukan matakan ƙarawa jami'an tsaro ƙwarin gwiwa a yakin da suke yi da 'yan ta'adda musamman a yammacin ƙasar inda a yanzu matsalar tafi kamari.